Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba 11 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar Sislak da ke rajin kyautata ayyukan majalisa a Najeriya akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. To akwai wasu nasarori da aka iya samu wanda mun gani kamar misali gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da nuna cewa bata amince da ci hanci da rashawa a Najeriya ba. Da kenan sa'an nan na biyu bata ruguje hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ba. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. kamar kowace ranar laraba a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Bincike na nuni da cewa har yanzu sababbin kudaden Najeriya ba su wadata ba a na'urorin cirar kudade na ATM. Yayin da wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na daina karba da kuma amfani da tsofaffin launin takaddun kudaden yake karatowa. Hakan dai na zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya 31 ga watan Janairu a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofaffin kudaden kasar da kuma takaita fitar da kudade da za a iya cirewa a yini guda. wannan al'amari dai ya sanya wasu 'yan najeriya da dama cikin takaici musamman waɗanda suka yi fatan samun sababbin kuɗaɗen amma har yanzu wasu bankuna na raba tsofaffin takardun kuɗin duk kuwa da umarnin da babban bankin ƙasar cbn ya bayar na loda na'urorinsu na atm da sababbin takardun kuɗaɗen kawai babban bankin ƙasar cbn dai ya bayyana cewa an canza launin takardun kuɗin ƙasar ne da nufin magance matsalar yaduwar kuɗin naira da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arzikin ƙasar kamar yadda daraktan kuɗi na cbn ahmed bello umar ya shaida wa murya amurka abin da ake so a yi shine a janye yawan kuɗin da ke yawo saboda a yi amfani da wasu hanyoyi na cinikayya eh, kamar su eh, intanet bankin amfani shine a janye wayannan kashi 85 din da ke waje hannun jama'a yanda zai zama yana hannun bankuna waɗanda za a yi amfani da su za a yi ba da bashi za a iya tsarin tattalin arziki da shi Ahmed Bello Umar, daraktan kuɗi na CBN Ahmed Bello Umar a hirarsa da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim. An yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin Trump Allen Wesselberg hukuncin ɗaurin watanni biyar a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji. Wani alkali ne ya zartar da hukuncin jiya talata a zaman wata kotu a birnin New York. Wesselberg da ya daɗe yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump ya kuma biya dala miliyan biyu na haraji a matsayin tara da kuma riba. an yi wa wasan alkawalin ɗaurin watanni biyar a watan agusta lokacin da ya amince da aikata laifukan haraji goma sha biyar daga baya kuma ya ba da shaida kan kamfanin da ya aiki tun tsakiyar shekarar arab tamanin an sami kamfanin trump da laifin ba da kafa ga shugabannin kamfanin ciki hada wasanbag su kauracewa biyan haraji bayyana cewa an gano waɗansu takardun sirri da aka haramta fitarwa a bainin jama'a bisa dalilan tsaro ƙasa a ofishin tsare-tsare da shugaba joe biden ya yi amfani da su a baya ya sanya ayar tambaya kan yadda za a kwatanta lamarin da kama ɗaruruwan takardun sirri da aka yi a gidan tsohon shugaban amurka donald trump bara wani mai ba biden shawara na musamman ya ce an gano takardu marasa yawa a watan nuwamba da ta gabata kuma hukumar kula da tarihi ta ƙasa ta je ta kwashe su a washe gari bisa ga cewarsa sun haka an kwato kusan takardu uku da ke da alamomi na sirri daga hannun trump ciki har da wasu da aka kwato bayan lauyoyinsa sun rantse cewa an mayar wa gwamnati dukan takardun to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar. A wata hira da muryar Amurka, Awal Musa Rafsanjani, daraktan cibiyar CISLAC da ke rajin kyautata ayyukan Majalisar Dokoki a Najeriya, kuma shugaban kungiyar Transparency International da ke yaƙi da cin hanci da rashawa, ya yi bayani a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Ga tambayar da na fara yi masa. To ya kake kallon batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya yanzu? to kamar yadda aka sani dai gwamnatin muhammadu buhari ta zo kan ragamar mulki a ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da ta yi alkawarin cewa za ta yaƙa wato cin hanci da rashawa da yaƙar rashin tsaro da zaman lafiya da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasa to a cikin waɗannan abubuwa guda uku babban abu da aka fi sani muhammadu buhari kan cewa ana tsammanin zai iya yi idan ya hawo mulki kamar yadda ya alkawai zai yi shine ya yaƙi da cin hanci da rashawa yau shekara bakwai da rabi kenan a gwamnatin muhammadu buhari tana mulki to a gaskiya magana shine akwai tsare-tsare da ya dace a ce inda har gwamnati tana da kishi ko kuma tana da sha'awar ta yaƙi da cin hanci da rashawa dole ne akwai abu da dama da za a gani a ƙasa to misali akwai hanyoyi da dama da ake kallon irin waɗannan eh, wato kokari eh, da ake yi ko kuma rashin kokari da ake yi na daidai kowa ya san dai harkar kwangila da cewa kwangila ta nan ake ta yin abin da ba daidai ba da ake daɗa kawo cin hanci da rashawa a gwamnati to idan har ba za a bi dokar da ta ka'ida yadda za a ba da kwangila da yadda za a yi aikin kwangila da gaskiya da adalci ba da nagarta da inganci to wannan babbar baraka ce ta wajen bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa sa'annan bangare na biyu da muke gani cewa an samu rashin nasara shine wato cin hanci da rashawa a cikin harkar tsaro wato gwamnatin muhammadu buhari ta kashe kudade makudai ta wajen bangaren yaƙi da rashin tsaro to amma saboda cin hanci da rashawa da ya kanta kudade da dama da aka ware ana ganin cewa an yi saboda faɗi da su makamai da ya dace a ce an kawo har yanzu wasu makaman an biya amma ba a samu ganin su ba abu na uku shine inda za a auna yadda ko ƙasa tana yaƙi da cin hanci da shi shine a siyasance yadda ake ta amfani da ofisoshi na gwamnati ake azurta kai ko kuma ake ba da aikace-aikace ko kuma mukamai wanda ba a kan gaskiya ba ba a kan adalci ba ba a kan cancanta ba shi ma wannan wannan gwamnati gaskiya da dama 'yan najeriya sun yi kuka yadda ake ba da wato a ah, appointment da kuma yadda ake ɗiban aiki a najeriya sa'annan yadda za a duba a ga yadda cin hanci da rashawa ya daɗe kanta a najeriya a ƙarƙashin wannan gwamnati ta muhammadu buhari shine yadda wasu shahararrun 'yan siyasa da ake tuhuma su ma da cin hanci da rashawa wasan su ma an tabbatar da kan cewa sun cin hanci da rashawar amma sai aka yi musu yafiya aka kyale su duk da haka za a iya cewa wannan gwamnatin ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa wane irin nasarori za ka ce gwamnatin ta samu ta wannan bangara to duk da dai an samu rashin gamsuwa sosai ga kokarin da gwamnatin muhammadu buhari ta alkawari na wato rage cin hanci da rashawa a najeriya to akwai wasu um, nasarori da aka iya samu wanda mun gani kamar misali gwamnatin muhammadu buhari ta ci gaba da nuna cewa bata amince da a ci an da rashawa a najeriya ba ɗaya kenan sa'an nan na biyu bata ruguje hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ba sa'an nan na uku a gwamnati ala halin ta ci gaba da faɗan cewa za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ina ɗaya daga cikin abin da yake cikin tunasar da jama'a kan cewa ah, muhammadu buhari ya ina nan ya cika burin cewa ba zai bari a yi ta'adda ba kuma ana kama wasu muna gani ah, duk da dai cewa ana samun matsala wajen yadda ake tafi da shari'o'insu to duk waɗannan ah, abu ne wanda za mu ce ana rawar gani ana ɗan takawa don a ga cewa an ba da gudunmawar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya awal musa rafsanjani kenan daraktan ƙungiyar sisla kuma shugaban ƙungiyar transparency international Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta soke umarnin da ta bayar na tilasta wa mutane yin rigakafin covid-19 a hukumance sai dai a sabon bayanin da sakataren tsaro leo austin ya sanya wa hannu ya buƙaci kwamandoji su kula wajen tura sojoji da ba a yi musu allurar rigakafi ba ma'aikatar tsaro ta riga ta daina aiwatar da matakan da suka shafi ayyukan ma'aikata da ba su yi rigakafi ba kamar korar sojoji da suka ƙi yin rigakafin Austin ya ce Pentagon za ta ci gaba da karfafa gwiwar jami'an soji su yi allurar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da cewa dakarun Amurka za su fara horar da sojojin Ukraine kan tsarin kariya na makami mai linzami a sansanin horar da sojojin Amurka na ke Oklahoma a ƙarshen wannan wata bayan da murya Amurka da wasu kafafen yada labarai suka bayar da labarin a safiyar jiya talata. sakataren yada labarai na pentagon brigadier janar pet rider ya sanar jiya talata yayin wani taron manema labarai a ma'aikatar pentagon cewa mako mai zuwa za a fara horar da sojojin a fosil rider ya ce amurka za ta nemo hanyoyin da za a gudanar da horar suwa cikin karamin lokaci ta yadda 'yan ukraine za su iya komawa fagen fama cikin sauri. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan wagar. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah nana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai to har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC a akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hanzu wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata in tattauna ne a game da shirin GLM wato Girls Innovative Learning Management Initiative wata fasaha da gidauniyar wafa ta samar da zimmar tallafawa yara mata samun darussan karatun da zai taimaka musu wajen rubuta jarabawar ƙarshen zangon karatun sakandare musamman ma ga waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin tattalin arziki. To a yau za mu ji yadda tallafin da rafa ta samu daga gidauniyar Malala Fund ya yi sanadiyar samar da wannan fasahar. kuma kamar a makon da ya gabata muna tare da shugabar guwafa dr saudatu mahadi ginshiki da wata ɗalibar da ta ci gajiyar shirin na malala zainab abdullahi daga gss tuba a abuja wata wani tsari ne da aka yi a wannan farfajiya ta yadda za a karatun aji ɗaya aji goma karatu ne da zai shirya mutum zumman mu shine a samu yaran da suka kai gacin jarrabawa su zamanto sun samu wata dama wadda ba sai uba ya je neman inda zai biya lesson teacher ba to mun dauki wannan mauzu'i saboda kin san an ce wai dambo in yayi bai jin mai to amma shi wannan yana gizo gizo zaki iya iske miliyoyin mutane ba lalle duniya gaba daya akalla dai a tabbatar da cewa wannan shekara biyu na karshe da za ta yi jarrabawa ko a matakin senior ko a matakin junior akwai wani agaji da aka yi mata to hakika mutane sun ce mana mu ƙara dubawa kuma za mu ƙara dubawa ta ya za mu iya mu ɗauke shi a matakin yarinya ta shiga js1 ya amfani ta mm-hmm. wadda ta shiga js2 ya amfani ta sannan a yi magana wadda ke js3 so wannan ma yana daya daga cikin abubuwan da muka san kila zai iya zame mana kalubalen yawan mutanen da za su amfana so za mu duba kuma muna neman tallafi don saboda ba abu bane da magana za ta yi kuɗi zai yi shi shi kan shi wannan yanzu tsarin da aka in kin ji abin da muka biya da malaman da suka yi aikin da technology wato fasaha da Wani ne sai kin rike ba kuma an samu gudunmuwa ba ina nufin ta kuɗi kawai ba malaman nan da suka yi aikin nan da mu sun sadaukar da kansu makaranti ne da muka yi aikin sun sadaukar da abu da yawa to saboda haka ana neman tallafi ta kofa daban-daban zainab gaskiya dai ina alfahari da aka fitar da wannan program din saboda zai taimaka mana sosai game da karatu game da cigaba da kokari akan tsara good leaders of tomorrow wato shugabanni hukumar da wancan shiri na farko wasu irin darussa ta koya bayan kafa wannan shiri da kuma irin nasarori da ana cimma. Mu dai darasi na farko shine idan ka tashi yin abu na farko ka sa niyyar alheri Allah zai tallafa maka. Na biyu idan iyayen ƙasa da iyayenmu na addinai suka karbi abun zai samu karbuwa. Na uku idan ka yi shi dan al'umma da yawa su amfana sai ka ga Allah ya maka fatahi cikin al'amarin. Saboda haka kyakkyawan niyya kokarin isko wanda ds yake da haƙƙin ya samu abin muna kyautata zaton shi ɗaya daga cikin darasin da muka koya na cewa duk da za mu yi abu ya zamanto nan uku sun sawaka na biyu shine wanda duk ka zo da taimako yana da wani rauni na ganin kaman ka zo da wani abun banza ne dan ba shi ya nemo ka ba to wannan ya sa mu mun gyara yadda za mu yi aiki saboda kin ga ya zo cikin wani hali na kakanika na covid samun ma yadda zaki isa in kin je wani wurin sai a ce miki mu leda shinkafa aka kawo mana ina zancen wadda zai kawo shinkafa gobe har sai da muka ga muna ce ma mutane in ka ga buhun shinkafa tsaye namiji ne ya kawo shi amma in ka ga baba na cin abinci da tururi ya mace ce ta kawo shi muna da sakonni irin waɗannan na jawo hankalin mutane cewa ilimin mace yana da muhimmanci ba wai sai ta zama babban likita ba sai ta zama minista ba sai ta zama kwamishin a'a kai ka cire ma mutum duhun kai ka raba shi da duhun kai ya san me ake ciki ka san kai wane ne ka san wane ne kake zanne da shi ko a matsayin makwabci ko mahaifi ko abokin lokacin zama ko aure ko wani iri ka san haƙƙin shi kai kuma ka san mu da maƙi da muke na araba in ka taho mu mutane da wani abu kar ka zo da shi shiryayye cikin kwano ka tafi da su kasuwa ku yi ce fannin sai ku girkin tare to ba sauran zargi ba sauran hasashe kuma sannan sai mutum ya aminta da cewa eh wannan abin ni na yadda da shi kuma duk abin da zan yi ya tabbata an ɗabbaka shi zan yi tun tun da daɗewa fara aiki mu kuma a wannan aiki da muka saboda dama mun riga mun kafa wannan hujja ba mu ma samu wannan matsalar ba. Da aka da wannan shirin hau kan yanar gizo ɗan dan gwada su irin darussa kika gwada english ne na gwada kuma gaskiya yana da kyau sosai kuma na yi alfahari da Doktor. Ina batun nasarori. Kamar yadda kika ce gaskiya an samu nasara. Mun gomu masu su ci kuɗin da aka bamu ba zai bamu wannan nasara ba. Amma yadda zaki san mun san an san mun samu nasara su wa'annan masu gidauniyar malala mun kai tsakiya shekarar mu ta biyu kenan mun gama ta farko. Da makarantu goma muka ɗauka su da kansu suka kira mu suka ce mu ƙara makarantu goma ga kuɗi sun ƙara mana. To kin ga ko tabbas an samu alama cewa an ga nasara. Na biyu kuma iyayen ƙasa gaskiya sun jajirce lokacin da ake da covid an rufe ko ina wasu a cikin fada nan muka rika yin karatu wasu a cikin islamiyoyin da ke kusa da masallatai ko kuma coci cikin dakunan da ke kusa da coci to kin ga mutane ba su aminta da abin ba ai ba za a samu wani so mu nasarar da muke gani mun samu a al'umma sun karbi abin sun kuma jajirce kuma suna ce a kara musu to yanzu da suke cewa yayi kaɗan sai muka ba su hakuri muka ce kafin mu to ga wannan dabarar da muka kawo ha Allah ya sa a samu nasara ta karshe da nake ganin mun samu shine cewa su yaran nan wasu su suka ce da su sun ma hakura da karatu me yasa saboda wasu ranar da za a bude makaranta ba ba san ma ko za su zauna waye ko ba za su zauna waye ba sai da muka yi ta kokarin nausar da su cewa duk abin da aka yi za a yi waye dan ba mai zuwa karatun mataki na gaba sai da waye saboda haka duk da gwamnati ko kuma wasu hukumomi da ke da alhakin abin za su yi za su yi to amma ke kin shirya in an zo yi mun kawo miki abin da zai taimake ki ki sosai da ma muka yi hankalin yaran garan bawul su yi hakuri wannan ibtila'i ne amma maimakin su hito daga gare shi da matsalar da ba za ta bar su su koma ba gara su rungumi wannan daga an ce a zo a yi jarrabawa sun samu to gaskiya yaran da yawa in kika ɗauka kashi takwas cikin goma don akwai inda sun riga sun shiga wani hali wasu an masa aure wasu kuma sun shiga ma hali kin san yadda zancen cin zarafi ya yi kamari a lokacin to alhamdulillah mu dai muna ganin mun yi nasara saboda mun jawo hankalin yaran sun fahimci cewa ko da akwai ibtila'i ko da akwai fitina ko da akwai masifa ilimi fa dole a yi shi education must continue dole ilimi babu tsayawa a neman shi in an samu wata tangarɗa da ta tsaishe shi sai an samu wani abu da za a rufe gibin da za a samu na rashin shiga aji shine shi wannan abu da muka shine rufe gibin rashin yadda yaro zai je gaban malami kuma inda muka je muka ga mun kara wata nasara malaman su na makarantun su muka yi aiki da su iya abin da muke ba su dan kuɗin da zai ɗauko mutum kuma cikin unguwarku ne kin san tunda covid na nan mhm. cikin unguwarku sai da muka je muka samu izini ma daga NCDC a wasu wuraren hukumar kare cututtuka ta Najeriya wasu wuraren kuma an riga an buɗe inda ba a buɗe ba ko sai da muka je muka nemi ilimi sai mun nemi kayan kariya to ɗaya daga cikin kuma nasarar ƙarshe da muka ga mun samu su kansu malamin ba mu su ba su kansu mun ƙara musu gogewa musamman idan kika ɗauki ya mace lokacin da kamar take cikin al'adarta da hankalinta yana ɗan samun wani juyi yawancin malamai musamman maza ba za su san wannan abun ba sannan kuma akwai damuwa wadda ake ce ma psychological problem wato damuwa ta damu yadda za ka hana maka tunani ma miƙaƙƙi duk sai muka ɗauki wannan su muka ba su gogewa akan ma za su su zauna da yara idan yarinya ta zo da wasu ɗabi'u ko kuma ta zo da wasu alamu me yake nunawa. sai muka kirawo ƙwararru waɗanda suka yi musu bita idan ka ga kaza ga yadda za ka yi to wannan abin ya musu daɗi don saboda su kansu sai suka fahimci cewa ashe akwai wani sauran abu da ba su gane ba ko da suka yi educational psychology wato ilimin gane halayyar dan adam a cikin koyarwa sai suka ga na yau da kullun ashe ba a nusu ba to wannan ma ya musu daɗi kuma da yawan sun sadaukar da kansu wasu ma ba sa tsayawa su nemi kuɗin mota a wurin sai dai mu mu bi su yanzu suna amfani da shi da aka buɗe makaranti kin ga ba sai an kuma an koya musu so yanzu suna ta amfani da shi yannan malamai yanzu sun zama mana dashe wanda suna amfani da shi yanzu a koyarwa a cikin aikinsu na yau da kullun na dawo gare ki Zainab. Shekaru biyu da suka wuce ina makaranta? Ina makaranta amma saboda lockdown ya sa na tsaya a gida na tsawon lokaci kuma gaskiya na ɗan manta da wayan abubuwa wanda aka koya mun makaranta amma da wannan program ya zo malala ya kara samun farin gwiwan da zamu kara ci gaba da karatu kuma muna godiya sosai yana ji daɗi sosai saboda su ma da suka ga lockdown ya ci gaba su ma aure su suka yi su kuma sun tsayi kuma ba su karasa makarantar su ba su ma yanzu suke regretting abin da suka yi a baya menene burin burin ya na gaba shi ne ina son in ci gaba da karatu na wasu darussa ne da suke baki wahala kina gani wannan tsarin da aka kawo zai taimaka miki wajen samun samun gogewa a wannan darasi eh kamar da english ana grammatical neman functions yana ban wahala sosai a makaranta amma da na na duba platform din su wanda suka koyar da na dan dan yi picking din wayan points a ciki kuma na gane abin da yake ban wahala a makaranta sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na miliyar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti salamin abu ni aisha mu'azu da ke mana fatar alheri madalla a gaida Aisha Ma'azu to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru. sashen jaridar namu na wannan makon ne da jaridar economy ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta wallafa mana cewar gwamnatin kamaru tana tunanin shigo da siminti daga kasashen congo kinshasa da kuma kasar congo brazzaville domin duk simintin da ake bugawa a fadin kasar ta jamhuriyar kamaru yana da tsada matuka kasancewar ana sayar da su kowane buhu na siminti akan jaka bakwai a cikin kamfanin a sauran sassa kuma na kasar ta jamhuriyar kamaru ana sai da buhun ne wanda ya kai jaka goma sannan a yasare kudin yana kamawa daga dubu bakwai ne na nerar kasar tarayyar najeriya zuwa dubu goma na kasar tarayyar najeriya sai kuma jaridan the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta tabbatar mana cewar yan agwaren kasar jamhuriyar kamaru sun hana kamfanin kwashe kazanta na izakan a shashin na yan aware da su gudanar da ayyukansu musamman ma a a makarantu da kuma guraben ibada har ma da asibitoci kasancewar wannan dokar dai da masu dauke da bindiga suka kakabawa al'umman wannan bangaren yana aiki ne a jihohin baminda da kuma boya sai kuma jaridar laju an da ita kuma ta roto mana cewar a gandun dajin da ke can jihar arewacin kasar jamhuriyar kamaru wanda aka yi masa lakabi da suna buba jidda yanzu dai hukumar kare kare namun daji na kasar kamaru sun samu nasarar kilace giwaye sama da dubu daya domin kar masu sana'ar farauta na giwaye su kashe su domin neman haulan giwayen jaridan lupin kuma ta ce dakalin tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun fara wani shirye-shirye na yin fareti domin ranar ashirin ga watan mayu na irin yadda ake ganin cewa na kasar jamhuriyar kamaru ta haɗe kanta ne tun shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da 60 tsakanin bangaren faransanci da kuma bangaren ingilishi faretin da za a nuna manyan kayayyakin yaƙi da ƙasar jamhuriyar kamar ta mallaka da kuma gudanar da murna tsakanin bangarorin guda biyu ko da yake a halin yanzu dai waɗannan bangarorin suna ta adawa ne da bangaren faransanci a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan lumi message ali ita kuma ta ayyana mana cewa firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru musa dion gote ya samu kyakkyawan tarba a yayin da ya kai ziyara a jihohin guda uku na arewacin kasar jamhuriyar kamaru gaudare garwa da kuma birnin marwa a wani rangaji da yake yi domin sanya idanu akan waɗansu manyan ayyuka wadda wajen ƙasar jamhuriyar kamaru ta sa a gaba za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar ecohusante ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ce ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru musa malu da malashi ya yaba wa ƙungiyar duniya ta unicef wajen ƙoƙari ta yi matuƙa gaya na miƙawa ƙasar jamhuriyar kamaru kayayyakin magani wanda aka fara yin allurar rigakafin a Faɗin fadin kasar baki ɗaya musamman ga yara kanana wanda aka haifa daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar waɗannan kayayyakin da aka mika da na yin wannan daga kafin za a yi kokari na dakile cututtuka kamar su kyanda da kuma sauran cututtukan da suke a gaban yara a kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru ma madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Bincike na nuni da cewa har yanzu sababbin kudaden Najeriya ba su wadata ba a na'urorin cirar kudade na ATM. Yayin da wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na daina karba da kuma amfani da tsofaffin launin takaddun kudaden yake karatowa. Hakan dai na zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya 31 ga watan Janairu. a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofaffin kudaden kasar da kuma takaita fitar da kudade da za a iya cirewa a yini guda har yanzu wasu bankuna na raba tsofaffin takardun kuɗin duk kuwa da umarnin da babban bankin ƙasar cbn ya bayar na loda na'urorinsu na atm da sababbin takardun kudaden kawai an yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin trump allen wesselbach hukuncin ɗaurin watanni biyar a gidan yari saboda laifin ƙin biyan haraji Weisselberg da ya daɗe yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump ya kuma biya dala miliyan biyu na haraji a matsayin tara da kuma riba. An yi wa Weisselberg alkawalin ɗaurin watanni biyar a watan Agusta lokacin da ya amince da aikata laifukan haraji goma sha biyar To madalla masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Makal. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.